الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسلم قرات بك على جي كسلك يا ما فكون من النوال عزم ودمم بولا دا تاور لنين لول قرات التن من سي ديسمبر 2021 سبت الله Asante. mbaka majliso ima mbaka soaɓe majliso kidabo ñumna kidabo baade tiɓe avocade jee damni weli kumbal waɗa alayen kidabo ba alfatu arrabani wal faylu arrahmani avocade avocade ye men fo kidabo ñin to وساس أفهم اللهم يدير كده المجلس الثامن والأربعون تناني أنسي يا مجلس تناني ولا مو تورون الليل وقال رضي الله تعالى عنه يوم الثلاثاء السيادة في المدرسة ثامن شعبان سنة خمسة وأربعين سنجي كم لولو سنجي تنانين لولو سنقر كنو راتي سيئ uraro talata lum ala karam moɗo jara ne conférence o kedi alama ɗum menti al majlis almajlisu assamin wala arbauna al amal al salih wa wati barakenɗo ako an nabi sasa annahu qala man tazayyana lin nas bima yuhibbun wa baraza allah bima yakrahu لقي الله عز وجل وهو عليه huwa alkawande kumol mumen al topicol taɓan mawdu o ɗum sañen kalma abin aɓeñana fasara ako annabi o mo ko man tazayyana linnasi ma yafan jankunde mawliya bima buna mawli men kan kome mawlu kan koyta ko wola kela saja mawlu siye kan yeɓe mawlu ñañinen ne saja si mawlu ñaso mawlu si ñasoto o baradallah naata finti ala kan ka ko keɓɓe ma fenne yakkirahu men ɓe ala konde alay hmm, men kon mawluduñoñino ke ka ala kan fande lagdar yo hon ka eh? daafeŋo duñoñini wala yerdal mahlukin fima sedal halik ɗañin kalma fulo suufel ɓorano mahluko ne haliko de darlanin daafeŋo ha ni ko kula kuula kira min ɓe hannu mooliyen ku ala ala lakki allah azza wa jala tenen alaɓe benno howa alaya gadi bi ala tarra kan fara kan isma alilama ba kalaman nubuwar annabin diyama lalama ya munafiquna tunafiqun yo sa sa ne ko ñin abdoukadir janane kila hadise obota kila hadise sahrona ba kila juma ya baje so fiyola ta foten ne lon nata kumala nila ema ne bula ta bulatanoma kanara bota hadise juma ye hadisol be istikrajin de ka be bonde bande wa fo nabdo kadi jelana ko alfato rabbani ni dara je sarala walle men ke duma etul ba fo na bada dan pro kumo kana jam alfato alfara ya ni karanda hadis o nasa haraman sa e londo fana da fana fotande lo tembor walla Ya <coughs> la manomu munete <coughs> yaala ñooma ñooso ne ni foin ke polu moolu ya kanu ala o ɓe na ko nina ma isma alayilama e kalamannuba ani alnabi om ndiyamo lama ba yamu nafiquna to nafiqol alirama ya bayi ena la akadatul men laka wafi bi duniya duniya la ya bayyana alhaqa azza wa jalla atul minni ala wafi bil khalqi dafun alilama ya bayyi ina matul minni fan wafi ya buka min betula bi ma fun la yafuna min be ban alilama khasrat tijaratu ko allah allah business o kany bonotale o zahabat rosu amar ko lan nafulu konfon tatal alma lan nafulu konsodo fo ma rabbi hatti jalo ma kan muda sako alma lan nafulu konfon la sodo sako tinna Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu na ful kuma almu rasul saka fitina Allahu akbar kadiran mu hmm. zanyi ya ma bayan moto arri don halbe weren dende ha altol bellore li maktilla azoja alala kam faale ala kam jusubo sakata nala jusubo ala kam fa li anna man katu momo ta zayyana na afan jankonde le nasi mole ka fanti mole ma fina le safi men daro ma qatahu la azoja ala ka kon ala mala fuli ya zahiran o batin zayyin zaharaka zahiruka ila zahiru niyande lahu akibar be adabi sare sarangla daji ko e zahiro ñiñandi wala o batino ka i e batino ñiñandi i e kono to be hajil halke dafilo bonde min e kono rudda abuwaɓe dafilo bonda soron afuna hin dafilo bande a ban feren min hayso kalbo e da dawɗa dafilo kana daji ala hatta han ho kano ya tolo lam yakol wo safo dafi man da da da sakasiteɗe sonnumoɗo latara fo kana jeroke ala ay ɗim kaɓe ɗafonlel mulu darran mantoro wala nafo anin nafa kad istakalta ifan suɗandi bi zinatil kalbi ila sufolyin suful makayelma yelma paren dola wat ye ifan suɗandi walla o tracta ye toroke zinatal kalbi sondomo kawo parendi hmm. kanai jahila ñandimol fe fosi kanai sondomo ɓe jowera ala fe kana son dafin lura ta resu no kana dankin ya kana silon kana jikin dafin la ai jiko ne na dankin ne la silon ala na yi da kuma hakikar mu yana da zina tulo kalbi sun dumo min ka jankun di bi tawhid walin tawhid mun bi tawhid ba karan la tawhid ba wala ikhlasa nin ka baro kala sandi alayin wa siqatu nin ka dankina kala billa azza wa ala tallala wa bi zikra nin ka ala tofu inna wala wa nisyan ya fuked gairahu ala tanu yinna ala albana wala tawhid wala tawhid wala albana albano le tawhido fe ma albano almariyano alwan ake tawhido moto ani isa alayhi salamu annabla isa na kala ko ala amalu salihu baranñimma holle jolen fonte la yajiba bika wajibiya an yahmilu alayhi kasullaka la ballahu ya majanin binisbati ila l akhira hmm. aqlu binisbati ila dunia hada aqlu la ido tolo ya majani ido nyamato ben nisba ila akhan ya jibe la ta karola mu nyamato le dal mu tolo le akilo hakilo ben nisba ya jibe ila dunya dunya ya jibe dunya dal kese dal ba la ka kan ya jibe mu nyamato nen tolo le haza akilo ni hakilo sifa mai kese da dunya la karola in ya amma da lafiya karola ya fa ko dan nafa ejihar akaraba fiye ta hasili ya kafu ñoma al imana limana kala ko koɗo ñinoña al limana ñinoña o kada hasara a sotu ta lakai da iman limani a sotu ta sototoenne ɓay mo misimode tan tob toɓe kabo ɗa fondo wa tadiri si da noge wondem isi nimisa wa arsere duma ke yanya jiyo bon ala haddeke tama fulo kam fainal buka karu kakumbo min khasiyata ala nyasilan kam azza wa jalla yoti fola kadi ben doke ni rana ma az ala soki dim bala yoti fola kadi ben doke ni rana kadabla ala kam fa dim bala azza wa jalla iza tubta ni tubita bi kalb kay sundu mola fa inna nura tawa tubara noro asarika tubi to nyaron la noro yodi o kamara mara o kira ala rajhana nyada ka funda bala <laughs> eh, Allah kiwa ala karamo fere wasa zai afon alkaran filin an bai tauhi da karan wala almiyar kulu tarbiyar nufo silamu ya gula mu ita kan bandon in e ji hada akata akata akata fi hewze silaka yera kullo tanka mahama kadata ya no nyanyan alal hewze tanka rola fa za ja atika al gharabata nin drona te kan fande te ma azurun otuma kada mu resimen lan juro mura ya ga kadale danda danda ala hobbo kanode ya khurba kabru karo krede e tano le khidire jam fa e wala khidire e, e ta dola membe kono dodo wasida nin sutura ran akare do bon la kada boye e tano la haya malo ala sansan e tano e kome ni moy fon kano a e tano lo jodi sotora sansan hitanor wiyatal hake dafon la jeero sanson niya alakana boo beo boyrel amra kallo fo me ya kilo fo walla me afan dunde amran kula bi ikhaja fi ana fin dora wal mukallafu al maghlub al mutakallif am umira bi ikhajihi men ka fanke ati ka fan bada ndala ye ya male so bonde sonno olmukallafu yemen yalame gemen kilhu almaglubu ye kutuwolale comme wota fan sawa e tahla ay tusen kalloke be turabi kadamihi sin dafoto walla ek tahla si tusen kalloke be turabi kadamihi sin dafoto banku butola lianna hadihi nafsi kadu ñin niyo lianna hadi karimai nafsi niyo wa hada ñin do kalwin sonnumo hada ñin do kalkinna dafimo o haala ñin ɗo rabanin to ko e haala ɗo kala kan e kolo ken daji ko ɗo rabana en sakra allah ta ande bal eh, eh, eh, e bal ya kana kedede e kuma ɗo akada e kana ketede kana ke kana ke fon a kyalai ijihad da allah ta taharraka kana mamma fi dafe doro ka toro bai an kai fam al atuje ala baba wala jalba nafanan kana fasaba ila kai fanka atuje ala de fana ka katu da fa alta zaka ne ke aqama al haqq azza wa jalla ala bil lol ila kai kan man yakdum kaman man kidman la aqama al haqq azza wa jalla ala balon ila kai man yakdum bi kidman wa yanha ala azza an ka toro bai kan ni yela nafa sabaran ke ala la de yela tora bayran ke ala la de ala si mo de sababo men si toro bay ka nafa de ba ni fona ko ba ta itano ala don tinaka kun taramahu ala fe kalmayti ko furo dindin usasi afan alela mai mala gasal furo na ko lala ala sin da ka bala ala yela man da ka bala ala bitin da ka bala wa ka ahlul kahfi ko berdin ka konon ma juulale sa heetu jure bullo onno kallu mum zadano zada simar kayrama bulbande mara yete fan sawon kun taramahu ala fe bilaw jude kana tara komen kote man soto fe man soto man soto ndi wala te kana fen tombon tela fe nyinala wala tadwe kana fe programme te kanyina dabare fila jumata ko mo mela be abeda isbit sabati bayne de ala tinola ala kadamay imakala limana sen dafra fulo wa nafsu nafs kayni e waktu nuzuli askale e eh, eh, eh, waktu nuzuli askale ɗono kulon la jiyo wato akidiyata ala kiitiyol la jiyo wato hanni kuliyata o akidala nala la nyinolo al imani na limana la yakkifa ay lom o yasbura sabati la limana ta sabata ta lore ma da kadara ala la nyinofe ñino fe ko limaniyaɗa al iman limana kallo la jati jati wa yasbura kasa wata mara karani allah ñinon naata bi kabore limana mo onni fak ɓan nafiko nafikiya e hargo kaborele kolo abina ada sibora alala almunafiqu nafiqa kullama tumaɗum madada alayhil ayanin tilol tambidaka walla yanin sudor hajarati be ibniyatihi o saminati nafsahu wa hawahu eh, o taba'ahu wa amiyata ayna sirrahu wa qalbu babu dare amir wa dakhilu dari kharab يذكره للحق عز وجل بلسان لا بقل بقلبه أقولنا فيكم من سورة تلوت من ورا حزرات سلابرة بنيته على اللوب كما على بودين على بلو سلابرة وسمنت النفس عني ولا كان نونغو ولا كاكيان وحواها نالا النيديا وتبع نالا التابون وعمدا أي ناصر على كل كل نياك فين كلام o kalbu ana sondu mo ñaka finkilen babu dara ala korda bunda amir o kata da ballurin o dakhle dara korda kono karabu be burkarin zike o lel hakka azo jara ala tofu bil sano kada nan lato la bi kalba bi kafra sonu kana fi kor man kuro foyde kada ba la kanfa le na sa fon niata do ala ka kanfa manke la bi ka kanfa da rabbi alai ne ko ki ala bi ka do ne ko ka tilla azo jara wol momi ba misilma kendo limano o ɓe jedde min woniñin ɗo kunna falindala zikkiruhu wala fen kondo lillah ala e azza jalla ka ala naaba ala bilisana nan kakkafu o ɓe kalbe ana sondu mum fe o fi aksar awta awkada ala watol fen mba limano mo ya kono kalba sondu mo kadara zakiran ala miralar o lisanu an nan sakiro kada deden tok gadabuhu ala mo no ɓe kan fala lillah azza wa ala kora ka kan walla ɓe sananin kila ala man kele noon sinni ata fon ɗo ala ka kanfa wa hawa na mara ne diya soɗa ka kanfa o tabo na mara ado kira ka kanfa o duniya walla la duniya ko tarde da holla na karta ka kanfa la ya soɗa ɓe kamo hasidiya o la yosadu ɓe ka hasidiya duniya ko ani moɓe ka ño hasidiya wala o la yonasi ɓe ka ño saboke alol hosuse ni tiyolla fi hosuse lanniya ɓe kamo na kara ila hakkola emen ɓe mo kende anala fere de. yagulama dindin iya kamɓe fotanta o ya kamɓe antu na antunase kana ño soñake mahzusan ni tiyolla fayna yusil ma ase kisa o yarta fo aye korota wante te itina kuno lama sina kana ma asina sele wante te tuhlge te sina halake e o tan hade te sina ji o to zelle te sina doya o tafuda te sina malu mi alay muso men mi kon moke kon kay fatu gayru hazahu ibo alalo niyo ayo bunya niyo men di wala wallo ko do bo yar mandino nyaade bimna zati nyo saboni balon wa kad sawaka ilmu ala lundo saban bima huwa fihi bi kuro min boro idza na zati al haqa za ni ala nyo sabanya fi ilmi al asawala lundo saban dodo fi kayta to fi gayka ni tanodo alay men lota men lota ta men keda men keda nodo ita man son alay men keda nodo sakatata min ainihi kajulon kaba ñakoro wala yan fo ka elon hela lon do te nafar kama la tara amina to nasibat bada kensen a elo sikke bul bada kensen o da fayyira man la ala la ñono ala lon do ala kon to laba kitabe da ba karam wala tubu tubu ala ana sa sa ya tubu ila la azza tubu ala kan al ma'sum tankamo kai suna malaka kisir ne mo be kana la ka kisir la ta da kana muru an la kasida ka kira kira ke ala li ajira bala ka fa ko nga ala ya nga tola ala sodo jorbe murunda anzalahu ala qura man jani ka da kan in tazir ibatun in tazir ibatun ka suhabu okula de an ka ita kan wala tai asi kana jikla tai fa nan min da ne bara wa ila sada kada wa do farajan ko kolea ka ko boka kolea boka keno kenotoɗa ɓeɓe koleamede nen ɓoɗa biyo kono da sama asi keno birin ɓoɗa biyo kono koleamu biilede samante ne dun ɗumda sama kono e satale bota kolea kono e sabare kullu yawmin huwa fi sha'anin lolon alaga kola kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin lolon huwa fi sha'an alaga kola so do rahman yo mo wannan kono da ayo yankulu min qaumin akabo kabo molu bulu ila qaumin kada mo dolu bulu Pero... esibe de sabara dino fo kalamaram ma ho ala fe warde si duña bi ala la ñi non fayna ka katute la tadiri ayo na da la allah yo de subhana zalika amura so do tulaga ay furo la tadiri ma lisalu nako so fe la ko anon hadiso faham yimma alon la tadiri ma la allah to ando ada yo de sa sikero keno bada da kora amura se ko na da la ko la se kera na de so ne iza sabata ni sabar khaffafa ankar bala wa sabara si bala fi andi fe se kuta isa si ke la ke de amura na se kudo soton di yen i ho si men kano to ho e, e hebbuho to hebbuho wasi isa e, e kano wasi kano e za jazata ne jomoda wa tarata iye fambalande e sakura ala kalbara albara ka kole kanne ala kole ka kuliye kanne wa zada ka minhu akalafu kan ho ka bo alba okuba masibol kana ala albara kan le tirade ka ala balamba to ya kan alahi ma albara min la ta kai mai sabar sababu e itade kun Allah balambale ya sababu alaihi arakan azza wa jalla wa kun lahana lawalin ya alaihi aka sambu anya sawanya bi mana men ka manya na kala walla men ki kala manya na kala o ko fu ko allah lomano fe o fe o haɓere ko ana allah nidiya fe o agrade ko ana allah la fe o hobbi ko ledina ana allah duniya kano fe o hersu ko ana allah do sia ara jama ka duniya kafuñoma wala kañum ɓe fiya ala ko mum ya hmm? hmm. ba namudu barkilla ala gandan siwo fi ala kan mo do ba weɗi ba sambo sura nen kenan ka ma. baro alenga dam ya kame Mun mhm den dankulal mo siyaɗoɗo nen ɗol man danko ɗol ɓeela ko mamela ako in kana nakila wala budda tabayla fata kuno nufuso alniyositaram ala babi duniya duniya bundaɗo o kulubu allah sondo mo ala babila akawalewolon lake bundaɗo Na nata duniya tunnoje fere fere wa asiraka allah kullo ala babil mawlo wete alala bundaɗo ila hene jannin tan kalbu nafsi jannin niyoɓe yelamala kalba yelamala e sondomoɓe ɗanto bawi wan ɓawi wannem step by step la wata zuka na be nen ro kira min ma fona da sondomo men ne wayan kalbul kal sondomo fona sina yana ma sirran kullo da be da men dom ki kai ma eh, eh, ki ma kai ma nyin kamara kullu eh, ki ma walla ki miya kullu dirham minhu dirham o be la ki miya ya kafi alf asiga wil miskala miskala ma shabaha min da yaji ala zahaban asake sanodi فهذا هو الغاية الكلية الأسلام ولا نقول بلا سوى دون كيم يامو كما نقول يوم الله هكذا سوى كانوا كون هذا كانوا ولا ولا كل دلالة يور ساين هل هل هل ساين نال تابع step by step na ni o fele lorin duniya bundar mo be lorin eh, eh, lake bundar sondomo kullo be lorin alala bundar sa alingata nin tada ni o be bola duniya bundar how to come ay eh, ta mo be lorin dada lake bundar mo be ta alala bundar burun na ta tenyin do funa yalmala albe be bana alala ñanan ko be la albarka men be dun tuba arjana le mana be mo arfa ma me folo olon akulun kame fo nimen nen kuma lo e kunna di wa amana bi hilata nen kuma tuba arjana kunna di ya be yen le mana mo amana men barta bi hin kuma na wa akhrasa fi baro akhrasa ni kundo tuba arjana la kunna di ya le mana be mo akhadha le amana me baro ta be da blola fa qarraba fan suti ando baro ila al mamul la kabara ye ala baro ya sudan da kabara me wala ala kwalgado kalgodi analkum eh, karamna karamna sobe ata karamna barkata ala wakili ala sabari ala dunya ya kula mu dindin be kuma ni sada eh, tura tara ni sinje o tare ni sin sute tara ni sinje ayyamin bulbala واشمع كان نمرالا أحمل سيدني وأدفع أن كان سكوبو كان وأسألك فيك أن سيدان وكلا كورو إلى مدى تمجمع جانواري ما أندد مشرك بالخلق متكل على إتبال على إبلارين دافون لوات فجانواري ما لبولو إبولو فلان كفيادو متكل على على أمين كيتين تين دافون لا كدفن إبولو فجانواري ما يجب عليك واجب هذا أن تعلم سينيلون أن هذا كم وكلا منهم دافون لا لا ينفع كاتين فعل على كوما wala yadraka tetora fakira la fuaro o gana ne la banna azizun dafun muba wa zala mo don alayka billahi ina ala tema azza jalla e e, e, e la tattaka kana tindin ala la khalaki dafun kan wala kana ala fon la yiro ne la doko fon la pala so wa ka la pala no le o kwar ka la lebre si jara sembe la sene sembo kana la jara kenal si ala fadla azza jalla ala akola ke la yiro to ka no nela do ko nela matama do nela meke o nela dundum bor nen sela nen giyodo e takila si tindin ala lazi man sola akdar kame e notindi alal kasu a jara kenda foka do ko kenon wala zakka kay harje e yahu do ko la palason dala do ko nyaga do ko sodo kana e tintin do ko la me so do ko la wala ala e tinti wala fa idha fa alta zaka ni okay sayyara kama ahu isla isita ala fe wa araka ajaiba qudati si alal sembo ka o kulije o sabe kata anala londi saban no sije yusul qalbu kay sonno mo si futa ilahi taskata ala kam summa yaskuro kola samirande baɗa lusul sonomar futo kola ilahi alaka ka e lolla asalfatil tambil albarat la sol mira kama ko yete zakar ahlul jannati ko aljana ɗon kañum mirande kanyo kacande fil e jana ni ɓe aljana ko dunna yama duna dunatilolla ñama iza harakta sabu kata ne sababo e, e jalo farade wasalta salta ilal musabi me sababo sababu fudatan wala alati iza kharakta la adaniya ado fara Eh, hurakatilla kala alafi aɗo farayen ni ya mura ko ni ay na ɗo ko nde nahaɗo nde alalem asi ka ku kela koluto man hadama momme kidimandiroke yo hudama e ko wala kidimandi waman ata momme batoke sama e bi yuta sama e kole baton man akkira momme mol buña bi yokkiram e kole buña sama man takkaraba mome a fan sutande ala la bi karuba wala ka suta ala la sama man tawada mome a fan majjiye ala yen rafa ala ka wala kototandi man takkaraba mome a fan ke buña moti takkarama ala ye ka buña di walla man asanal adaba mome a fan kulu ay dayi ko bitowta karuba wala ka suta ala la hasinal adaba dayi ka ko hasinal adaba dayi ka ñimma yo karriba ko ke sutande ala la le o suula adaba dayi kan taya kulu baliyam yabu oda ka ke jam fande ala la hasinal adaba dayi ka ñimma ta atu la wala ala bato te wa suu la ada be kulo baliya ma siyatu wala ala sokko te kai alman kalila ko mo moye ala nga duwa nga sada fo nya nga sada alman kalila ko mo moye bi ala la nyen dan nyen kila mo karanga ala ma la nyen nyen ko mo lumo yo mbalo kuma da ala nga dan ko de ya qawmi atol sofiyol morol o sasi afatol talbol la tuakhiru al arda li anfusikum والمحاسبة لها أجلوا بذلك على أنفسكم في الدنيا قبل الآخرة الله أكبر الله أكبر لا تؤخروا الأرض كافوكو بمبارا بألون لا نياكونا كان أقودو كون دي لأنسو بفن ها نفنا لنبسي لنا على ببننا بيتا على نياكونا بنينا كالا باري بيواند كاكل وجهفان دي olum ha sabatullah ha nen lumɓe sila de ala ɓen konti bonon fo kumon nen kebarola bammalla 2021 ñinañinan malla ñina wonde ɓi wonde ɓi tibino wonde ani alkakala ɗo koɗɗe ajjilo alkonon ton ɗo ke bisakola ala amsigal fon he hmm, ni mansurotoɗo eh, fo bettilotoɗo fo bi fo sama fo bi si bi sibiromangaji fo birandele siɗilol laban fo ñin suudola nasuudola yo alkala kola ñama ala amsigal fon kan fi duniya dina kawla aka janna kawla laga janne ɓe konduwole fan konduwo janne ke konduwo laga ɓay konduwo to ba ɓanne ke fan konduwo ɓe ka siyaño nyoka. ka tende ka de ka kala sande ka kekol ane nabi sa sa annaw kala kila kom إن الله عز وجل يستحي أن يحاسب المتورعين من عباده في الدنيا الله أكبر الله أكبر alin hadisi wala kara alin tankan alin famu da inna la azza wa ala talla yin ga hadisa kese balal tambon nan mala kan yulba min ba ta jira sai ta akawo dando de kida wati yole doma jibe e, niye doma jibe ke bon lani eh, ke yenna la adho ya alata la yese ha kamar ayu hasiba al mutawarri na fankanta la la ya kondubo mwame afan kondubo kondubo fulanjambe kala wakang mine e baɗa la jonɗo finnoɗa ɗum ɗum min fo min ka fan kon ɗuma fo kumol la janna ɓe fo la janna ɓe kela nanaɗa ka kasen kan ka fo kumol tame ko ga fo ko ga keeku na men kee ko a men fo ko a duwa kee fo ala sol muɗa amma men kee ko amma men fo ko man a araɗane fa siyan fo o a fan konti ɓo ɓa kela ala kiyama konti ɓoto fulan jam mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. alay ko ɗon ɓe yamaɗa bil waɗa e fankan e fammude wayla anode walla hisrano e ɓe pañjankala ɗan feere bokke ka a be kawɗo tawarro fandomu to feta sarfu yala tan na fidda na wayla anode en kalabata en kalabati sahwatu kala ni daɓe e kotulelade ha salaɗo ɓe ke ndemi soode fidnawraga do allaga ni me fan kanda e me fammude man juloke e fola ni diyaɓe julo ɗum nelelde e sikka sarat nane lake addina dinaro galben saninel darol annara jahannama koddalen o dirham dirham on kalbeñin koɗol darol ham ni tora kordalen de la siyama sako nakki eza ahastahuma neke fulo soɗo iketa min waji haram haram o silola o sarraftahuma ke fulo dundi fi waji haram haram o silola gadan sama yo baynalaka haha ñimbe koyre malde allahina aqulu lion bien kam min foyteye andete ama yefanke finkintode finkita wa samu yefanke mokuma moye ɓaɗode tuloteda kala nabi sa sa kirago hubuka sheya yomi oyu sim mahammad rasulullahi ako hubuka sheya nimoy e fon kanu yomi abike jeɗe oyu sim abike mai kano ka tulu tewa ka kanya tewa la kano mo simu boku mana ne mo shon kano oda ma fa ko la ga ko ma mo duniya kano ko ka la kra fa ate la ko mo la te jala hubbu ka shay yo mi wo sim al kal tan kul e hadisa kulum ba kano le sikala ale ka la fu do lu ko arre kala ba son no mo ken si ande mina duniya duniya bon di son do mo ra waji waji waji o son do mo kon kon di duniya la o azimi o e sondu mo mindi duniya la hata yak suhul hak azaga fo allah sajo koye tomo feeɗo e to da e feetondi konkotoromo da e ɗumoɗo ndi mindo da e mindi o yeccima e, e ɗumoɗo eske a e mindi e sondu mo sallimu zahir ala zahir o kisandi o ewela zahir o di soronda o bata ne batino ila kada arkan total e mumo beddi alala o laatu dabbire kana dabaro gede bal takkunu howa bila anda ake ala da kana ke da ila ko be to ala kana ke kun ke abadan bure za kariyan lanad na darul amal kama ke lebe da soda duniya darul amal do ko ko dara wal akhan ko be la ke fanala darul ajira da baraji ko dara darul ata soro ko dara darul mawhibati solution ko dara alkiyama هذا يعني هو الأقران ينسي رفاق السلام ونجم الله كله إبلا بيزي بايد دوكول على دوكول إمام بوسيا لكن بوسيا لكن دون تدرون وأما النادي بمن سير منه يترو ما يخرج من الأمل في الدنيا ويمن عليه ويرحمه ويؤجل له راحته قبل ما يجي الآخرة أما مونيما لدوكو إبلا بيزي بايد دوكول على دوكول إمام بوسيا

e munna alay wa yahmuhu ala ka men baro ya tande ya ka bala fi aka nema oyo ajillahu raha ka hatar yande kabla majira janne kafa da daha ya mansiya yaktasiru minu bi adali faraidi o yirihuhu min annawafili fa inna alfara la yasqutu fi sairi ahwal wal maqawar wa hadha fi haqqi ahadi afradi bi ibadi la azza wa huwa nadun fi min kulli nadin yaktasiru minhu bi adali fa kadan farra oyo rihi huminanoafa kada hande nafilol comme yaran kiira ko femmandi ara me fartol si ɗoɓe jeede aman siyo kala ɗo kuma warala jo warata hanaɓe katan ɓe farta songol ate farta nafilol kela ate na farta songa ate nafilol kela farta salol ate farta ate nafil sal jamar kela ko ana kala ta si handila alaɓatama wara ala makkama wara wawaman siyaade o e rehi ɗon ni weli ya kawulula ya kemake welira muto ha ah, bare men ɗo go kasimole seeɗa o e rehi min nawafila saɗande nafilolla fa enel fota kar farro la escro fi seeɗa ahwal wobo ka ɓoyko comme alah yedda hannde nafilolla yiɓi e ko ke ɓoya makam mbaade ɓa ka honima farroke mo welirani farroɓe ka ɓoy weliyoɓe ka sal weliyoɓe ka sum weliyo anni ko farroɓe ka ɓoyko wal makamano hada fi haqqi ahadi afrad min ibadillah azza wa jalla huwa nadir min kulli nadir ako ba nyimma ci amon allah ya jita bi ilahi ma yasha wa yahdi ilahi ma yuri do ni la yadi ala wulu da ya kare ba kare ni la ma baro man siya do be ya kato le la ci man jadda wa jere ya kadi kadi to ta sabul ma'al mun do londo ay londo so do so ma man ko kala mo se da mo ti resi allah taala borokoran haago ɗol alhamdu londo ba wata mankira o bo baje amman wala boke bage bare londuɓe yimo hande wala ba bola almasi wata siyalade o sisoɗo bada siyalade kato kato wana ko yakulawa dinɗum mbiyama ijhad ijhad fa duniyara wa a arin ecode dunara fa tastari sifan da hande bila ajli hane sae munañen duniya kite kato bata wata biyefoŋo la saka labaŋ wo en kana la ka kasimu neniyo soro mina duniya duniya kasimu neniyo bee bolo mina duniya duniya fala budda min wusulihi ilayka e harjaɓe futale mare tadega aksamuga la har jomi ala tala ɓe futale de azizun imo e ba immoɓa mukane mo masulu e e e, e siɗani itatake dani lat a itañinne ɗoya kono itañinne bata kono a sitara buña kono laata akuro bi nafsika kana ɗum moro kela ni di kama kana ɗum ke fogoyo hawa ka nila nidiya fayna za komin bejira hijabun hijabun ya hajubo kalbuka ke sonnumo hijabu arrabika azabika fuɗa alama kan kunna ɗo ɗone ayatena almumin mbimanimo la yakulle nasa abika ɗumo ka fogoy o binaw siha na fogola wala yalbasu laha bi sido ga purna nidia wala yatamata bi kafam dahmun purna nidia bal an yatakawwata kebalu yatakawwa ala sa'at la azan bina kondon isa je isa je en e, se kalando so na ambulo mbe do ngoro lan so en se bamba ala badolo yo ya kula kadamo kama su da akdama zahirihi men sa sun zahiro sabata da bayana da alanya tun bar nga do ko nga do moro nga da do ko yo wala ke la do moro le kewala kamma nga sidi fon sidi nga da ala batolo nga da ala la wala dum bay dum motode ya akulu bi sharwar ka dumur ka shadin alala shadin wasan da dumur hapo menna pure si shadin do ko ta man dino jara kenda kan la bai bi ka don ka bil hawa kon ni wala dumur wala de wal wali ya akulu bi amrullah azza wa jalla wal wali yali ala al mawla yakul bi amra allah ala ya mara kadu mura kargana wal bada wali badala allazi ma huwa ma wa zirul qur wala wali qurb wala min ya yakul bi fil la azza ala la baraka do mara kawal wal qurb wali qurb wal fonlo akilo ho ala ka dumura mara wala do mara ado mara da to sarfu ho anala tanana ka akila na sa ko ni ma do mara ala aka wal tabela baraka ta sarfu anala tanana kaifa la yakunu kaza muna ta kirata huwa ala gala gulamu kila la jon kan mutul mutulati wali qurb wala wana fotatelemola nayiɓoɗo weeli kuɗuɓol o kalay fotatelemola kalay foto weeli kuɗuɓol fi umare kilañe mamandoro eyi awɗo kaade jala kuɗuɓol akitabo kuɗuɓol lokkuɗumbo kaade an huwa khalifatu rasul wele kurbola kila ala khalifata khalifatu la azwa wele kurbola ala ala khalifata hadha khalifatu batinu batinu khalifu fel wa imamul muslimin mala imamu wele kurbola ala mata qaddama ala hatil be kan khalifatu zahir zahir ala khalifu wa huwa alladhi la mawla la ilaha illa huwa adamu kila min muslimin mala tarakum tabarakat aka no masato tuje wa ta'ata nan kabato wa kamuna andu banjo selalo makamati yolo mobikol soso de maruga bonno wa qad qila ko inna imama al musamisi mal imamu idha kana ada natlen da huwa kutubu zawara tan jamana ro kurubode nim misimo wala imamu te wala nim misimo man satlen da nya don ko tilinda alo tlo mo kutubu jama'an eh, fara wele kurubode on president tlen don mo manya na so so mo kana bano la to hasiwa kana jiki annala amra ko ko hayne ko mo ko fe made qad wa kala bi ko mo ya ro kalendara ma yasi afu ala ko ba labaro tankara azahira zahiro man yasi afu arani men balla baro tangara albatina kulloɗo mamion ko motare kono illama fomo yoti bi sanade yamal kan alkama ma ho malaka ala malakol balu fe allah ja malakol man kanu keda wattana e men bi adama don ko kunna fe duna duna yaktumuna alayka safai hasanada ala ko nyima bo selana ko jobe amma ho adamol fe tisadon to sijilla boko tankono da nan do faylo kollo sijilla min hamadul basar faylo faylo ni ya lande nya dan ita dan jala fi hasanada ko nyima ɓaɗa ka tawla ɓala ɗo seeɗa nen ko jawa ka tawla ɓala o jom yama nen fomɓe seeɗara minu min kamma mo ɓala foy kalla foy samaari kilfo kaata e safa elen boko ɓiye karam jamia ɓiye mum miila alkiyama foy kala uha sa ɓiye karam en kana fiɗna nen duni alamu lam yusina hanna mañande ke yak tubabeka hanna man safironoo o lam ye karaɓeka karanno duniya jande hanne man silosil ɓala akiya elakkira bo e fonla baɓe karan lanna duna kaɗo duniya daro hikma hikma koɗɗano wala akra alkiyama daro kudda sembo kora duni ñaa molkatama londol ballakea molkatama alalel tamandiri ñalle sembol wana hanne man siro sude ɓe bu ko karane lake adduna aduna tahtajata ka suula elas wa sababo men sa sabo walla alaata nen joromen sa sa yokko keno o lakira lake la tahtajata man suula ela zako alal kuddatatola ka mol tamandi lakea esa jahaɗa aɗa kona ɗo ken ɓalanda ma fewno fe sijilade men mbala bu ko ɗo e ko malay kole men safinta man sama nata kata jawa sufol sef diyamo ɓe ma fiha men ɓe bukoɗo ko malay kole man kanlele telake tan sante ko kolla jaare ha asi suko ɓe sufo ɓe dayan sani sufo ndiyamde wonde aɗode wonde londo omo alal kudratode ala hiɗade ɓeɓe ndiyamle faye ɓe jami e ma fombe amato fiɗna momo kam men mbara sigotaɗa dande o ɓoofe bolo e men ma o ɓoo fola ñaato e men ke o ɓoo fola ña keso e men je o ɓoo fola kada karaktu ko ngaldeɗa lamron aji ngaldeɗa kubara kamma oma enda comme habaru ndon alman kibar soɗo allah allah kiwar demade alaade قال لا أراك فاسد أنما خلقناك عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفاسد فرج من ميرا أنما خلقناكم عبدا عبثا فعلا وأنك أتلو إلينا أنتك لا ترجعون تمر فلا يمير الميرا هذا كلام متولنا ما يندفع على الأنبياء تعلبان دكتور لو تعرف هذا أفهم تعلبان دكتور أفهم اليوم كلا عليه سباري ألينا كرنا نوكرنا yomo kira da balata aman aman fura fasar balat o male tamu ni a fasar no male tamu aman si amulon o male ga faje mo mai ko sula de a fasare ida man si amulon kanama hakil mal ko nyinin nal bodon al al ko fen man ko nyina ko bige nyina ko bige mo nyina mo la ka ko nyina ko bige mo nyina mo la ka ko nyina ko nyina nal

ala man ga ke ala nin kila da ga ta ke ala ga abula kila no hmm. amin amin bala men jawira mol mal ma jawira na bi wala sibiro bodon afa hmm. kan da dalalo mo da dalalo kan e da kida ko mo da dalalo ko na mo da ko da no men la fa kira na dol da dalalo hoɗaɗe taala ɓool nila satlal nila jamaade daala wonde daaran kiɗaɓo fe dandan dan dan kiɗaɓo fe saro fe la kulo fe ala baraja